الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دمة المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله muna mika godiya ga Allah subhanahu wataala tare da yin salatu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna laraba uku ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu da dari hudu da arba'in sa'annan muna takwas ne ga watan Mai ya 2019 da ma manta matsaya tsaya kan aya ta nawa farida da 89 a cikin suratul baqara ma'ana za mu tashi kan aya ta 190 daidai fata wanda za mu faɗi don da za mu saurara Allah ya sa su amfani mu duniya da lahira. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين الله سبحانه وتعالى يشي وقاتلوا في سبيل الله ku yi yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah suwa za ku yaƙa allazina yuqatilunakum wanda suke yaƙarku wala ta'tadu kada ku ƙetare haddi kada ku yi ta'addanci inna Allah lallai Allah la yuhibbul mu'tadin bai son masu ta'addanci wannan ayar ita ce ayar farko a bakara wadda ke ba da umarnin yin jihadi kuma wasu malamai ma suna cewa ya ce aya farko ma gaba daya musulunci wadda ke ba da umarnin yin jihadi yadda abin ya kasance lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a garin Makka kamar duk sauran annabawa ya fara ne da ainihin tauhidi ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كما يدى سورة النحل كي فدي lalle mun tada manzo a cikin kowace babban sakon wannan manzon shine ku ta Allah da bauta an ci gumaka domin idan babu tauhidi babu addini kaman gida ne babu foundation kaga duk da baraka dai wata ran gidan na rushewa zai so manna Allah sallallahu alaihi wasallam zama da yana shekara sha uku a makka karatun tauhidi da sallah ake sallah ita ma sai gaba ba amma babu zakka ba azumi ba aikin haji ba jihadi ba kaza ba kaza duk babu su a zaman makka a makka an cutar da muminai cutarwa na gaske an kashe na kashewa cikin su shine yasar ma'ashin Ammar bin yasar da matarsa Sumayya da nasu yasar din da sauran mu'mine da dama har yasar ana masa azaba za a kashe shi ana mai gundo gundo a cire kunne da a cire ido da a cire hanci da wannan Allah ya zo wuce bai da zai yi yace sabran ya ahli yasir fa inna ma'idakum aljanna ya mutanen gidan yasir fi hakuri alƙawarin da ku za mu da aljanna haka yayin shahada kafin shi matarsa sumayya an riga caka mata mashi a gabanta don kai ta imani an azurtar da su malam da wahala ta kai wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai su hijira su koma kasar Habasha a can akwai mai mulkin da la yazlimu wa la yuzlamu indahu ba ya zalunci ko ba a zalunci a gansa shine jashi sahabbai suka hijiran farko zuwa Habasha har suka hijira na biyu a wannan lokaci ana ta wahala amma Allah bai ba da izinin jihadi ba sai ayoyi na ban haƙuri wa hajjuruhum hajaran jamila ta wata fashe wannan karatu eh wasbir wa ma sabaka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhiki mimma yamkurun da sarai irin wannan ayoyi din cewa dai haƙuri dai me yasa Allah ke cewa ayi haƙuri duk zuciyar da ba gina ta da tauhidi ba magana a zuwa mata jihadi bai taso ba ko an dora mata za ta iya yawa in mata ce za ta yi sosai ta yi jidali ba jihadi ba Allah kai jihadi akwai jidali so ba a shara'anta jihadi ba sai da aka koma madina lokacin wanda zai tsira ya tsira wanda zai shahada ya shahada kuma an kafa gwamnatin musulunci komai ya kankama sa'annan Allah ya bada umarnin jihadi sai na abubakar radiyallahu anhu da da yawa da shi magabata suna kan cewa ayar farko akan jihadi ita ce ayar suratul hajji udina lil ladina nuna bi annahum zulimu wa inda Allah ala nasrihim sakaya bighairi haƙƙin illa an yaqulu sakaya da dami wa biyawun wa salawatun wa masajidun wala yansuran Allah saka ya laqawiyyun azim wannan wannan aya ta zuwa haji jisan abubakar da aka fara magbata ita ce aya farko wadda wanda la sha'udina lil ladina qataluna bi annahum zulimu mun ba da izini yanzu ga wanda za su yi yaƙi domin an zalunce su kuma Allah akan taimaka musu mai iko ne ina ma ta wannan daga Allah ya sharanta jihadi to shine anan wannan Allah ya qatilu fi sabilillah ku yaƙi wajen doka addinin Allah ma'ana idan za ku yaki, kada ku yi don neman suna ko don neman kuɗi ko don jin haushi ko don cin more a fi sabilillah kawai domin addinin Allah ya ɗaukaka kisa manzo Allah ce man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya huwa menene fi sabilillah wanda ya yaki domin addinin Allah kalmar Allah ta daukaka kadai shine wanda ya dan Allah shine Allah ya dade da shi duk yakin da za a yi in ba dan addinin Allah ya daukaka bane ba to qatilun wa maqtulun ne finnari Allah kare mu da kariyarsa Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ku yaƙi wanda suke yaƙa ku abin nufi a nan waɗanda suke shirye su yaƙe ku ku yaƙe su da wanda ma yanzu ɗin sun fara yaƙa ku ku yaƙe su ma'anonin guda biyu ne wanda suke shirye su yaƙe ku ma'ana kenan maza majiya ƙarfi kaga banda mata kenan ko ko mace na shirin ya gugu banda ita banda yaro tsaremi banda tsoho banda na kasashe an mace na karatu duk waɗannan ba a taba sojin jihari an gane maza majiya ƙarfi sake yake tare da su wannan shi zai nuna ma cewa duk duniya ba tsari mai ya dace na tsarin musulunci da bature mai jakunne yake sukar musulunci cewa musulunci dan tashin hankali ne dan neman ina da yaƙi ne rashin kunya ce bature bai da kunya ne yasa ke faɗin wannan inda yana da kunya duk duniya ba azzalimi yana turawa dan me duk yaƙin da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam ko dai wanda suke shirin su kawo mai hari ne ya ji labari yaje yage su an gane ko kuma an zo an musu tallan musulunci sun ce ba za su ansa ba sai a ce ku yi addinin ku aka ke cewa Don la ikraha fi dini no compassion religion musulunci ba a ce a shiga dole E ba za ku musulunci ba eh to ku yi ta kafircin ku amma za ku dinga biyan jizya wa gwamnatin musulunci in sun yadda masha Allah dan ayat suratul tauba قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين حتى يعطوا الجزية عن جد وهم صاغرون da zarar suka bayar jizya ba za a yage su ba sai su kafircin su har manzan Allah ya mutu akwai kafirin garin Madina ba da sa musu yin musulunci ba to idan ka ce su musulunta su musulunta ba su biya jizya su ce ba za su biya ba to haka su ne mutashin hankali kenan an kana na karatu jizyar da aka ce su biya ba zalunta sa kai ba a kudi ne ake biya sau biya shekara me amfanin sa idan suka biya ba wanda ya fita wasu an gane karatu za a dinga ba su security kyauta an gane za a ba su kula da lafiyar su kyauta za a ba yayansu ilimi kyauta an cuce su musulmi shi ba yana ba da zakawa kafin yana ba da zaka ne musulmi na ba da sarka ko bai ba da kafin yana ba da ne musulmi na bada infaki ko bai bada kafiri bai badawa to dan sai bada jizya me aka kwarisha shi a fahimci na karatu abinda kuma zai bada bai kai dai musu goma wanda musulmi bada shekara ba so sai su ce ba su yadda wato wata sanin ka yake su to ina zalunci yake anan su turan da ke cilla sa mutane su demokradiyya ba kan demokradiyya suke cuta ta duniya ba duk yaƙin da manzan Allah ya haifar duniya ba ka da lissafin shi an kashe mutum dubu goma a cikin kabarin duniya ba ka da wani lissafin mutum dubu goma ba kashe ba amma a dare guda amerika mutum miliyan nawa ta kashe a nagasaki da hiroshima a ƙasar japan sun jira hausa ta big bomb mutum miliyan nawa ne da wanda ya kashe miliyoyi a dare guda da wanda shekara goma ba kashe dubu goma ba waye zalimi kuma a musulunci kafa faji ba wanda suke yaƙa ku ake yaƙa, wanda mai yake ka ba za ka yaƙe shi ba to su duk yaƙin da suke yi masu yaƙa suke yaƙa? mutum na za kashe afghanistan wanda ba a ransu ba san abu sun sauka ba mutum wasu suka kashe a syria mutum na suka kashe a iraki kai colonization da aka yi mulkin mallaka wadda ingila da faransa da germany da portugal da spain waɗanda su ne manyan colonist a duniya duk ƙasashen da suka yi mulkin mallaka bayan da wasu shi ba su waye suka kashe sarkin musulmi a tahiru a sakwado ku ga ba tura mulkin mallaka bane ba duk inda suke je sai suka shi mutane ba garba ba dalili wai dole ta yi demokradiya to su ba ce masu azzalimi ba sai musu jira su azzalimi wa musulun ce zalunta wa ya cuta amma abin shi sai ka samu wanda suke brainwash a cikin musulmai su kuma ana cewa eh gaskiya ne wato shi musulunci ya cika zagi ne a kamata a ba kowa freedom of expression freedom of uh, wane ne wane ne wane ne wane ne yo ar ne bature ya ma da wani freedom shi ya ma sanin yancin ka bai san yancin ka ba so musulunci ba dan nema a kashe mutane bane wa shi yasa kuma a musulunci ai ba a jihadi ma sai fa shugaban musulmi baki daya ba da umarni ku gare ƙa'idar shugaban musulmi ba shugaban ƙungiya ba don ana da ƙungiyar musulmi da dama in shugaban da ƙungiya ya bada wani shugaba da wani huwa kun gaya akwai shugabannin ƙungiyoyi daban da ba a yi yanzu misali wa shugaban musulmi a ƙasar nan <coughs> ƙasar musulmi ne a yi a ƙa'ida ba shugaban da zai bada umarni a jihadi a jihadi sai musulmi ya bada umarni domin sukari musulmi shine kowa ke menene ke biyayya a gare shi shi kuma zai ci jihadin ba sai ya tara manyan malamai masana na haƙiƙa rabbaniyun sai sun zauna an nazarci abin abin da ya faru shin ya isa ya jihadi ko bisa jihadi ba domin da a zidda jinin musulmi ɗaya to gara ba kafiri miliyan dubu su musulmi ɗaya gara bu kafiri musulmi miliyan biyu su rayu shi za sai an tara munyi-munyi malamai sun zo na ilimi ya gogi ilimi nahu ya gogi nahu tafsiri ya gogi tafsiri sannan sun ce eh ƙa'idocin sun cika sannan za a jihari kuma jihadin za a yi za a ba da ƙa'ida ba a kashe mata ba a kashe yara ba a kashe tsoffi in mutum ya gudu ya shirgi na ibada ba a kashe shi ba a ƙone gidaje ba a ƙone bisiyoyi ba a kashe dabbobi su makaryata turawa in za su yi bam ana ware dabbobi gehe da no ana ware itace gehe da da duka berai duka baki da kashe su yi so musulunci ba neman tashin hankali yake ba hmm bai neman tashin hankali abin da musulunci ke so a karanta da mutane addini su fahimta su ansa inda musulunci ke tashi ce bai yadda ba in za a danne shi kuma musulunci kaɗai wani ba ko kai yanzu za a dinda ka zaka yi dami na'am balle addinin Allah wai da rama musulunci yana yaƙi yana kashe mutane don me yake kashe mutane ba dan addinin Allah bane ba su dan me suke kashe mutane don demokradiya me yake a demokradiya ba zalunci ba demokradiya shine tsarin siyasar amma capitalism shine tsarin tattalin arzikin capitalism shine tsarin mm, mm, mm, kashin dankali ya kashin dankali ke jama? babba ke sama idan da ƙananan Har capitalism ke ciki mai ƙarfi ya ƙara ƙarfi mara ƙarfi ya ƙara ƙasa kuma ba shi bane ba yanzu baka ji ba a yau wata majalisa nan wajajen sun kaba doka yanzu duk shugaban majalisa in ya sauka da mataimakin shi za a dinga ba shi fensho har yan mutanari shugaban majalisa da sauke sun sauka za a dinga asan fensho har yan mutanari kuma duk shekara hudu za a canza musu mota kuma duk shekara za a ba su dama da su da iyalinsu su je kasar waje a duba lafiyarsu duk fa a kudin talakawa kai mota na gaba ga shekara goma ba capitalism ne ke ba shi bane ba so dole idan musu yi karanci addini ba dole su hawa su mai propaganda su mai surutu su mai waye waye waye sai musu ji addini mutane musu ba wanda ya danne a musulunci ka kashe kafiri in ba zan jihadi bane ba manzo Allah cewa ya baka ba aljanna man qatala mu'ahadan lam yari rayatal janna wanda ya kashe kafirin da ce za a zo na lafiya da shi yayin addinin shi kai naka inda ba zai jihadi bari ba manzo Allah ce ba za ka ji karshe aljanna wanda ka shiga aljanna kafiri ba gidan bale kuma musulmi ko da kaga kuna rikici kuna kona gidajen mutane kuna sace farji din su da da da da da gwanjon suke sai da ai sata wuye yi ko jihadi wuye ne a shaman jihadi ne binjon da saka akwai wani a kwashe firjin mutane a sace menene kayayyakin shago sai a sawa shago empty empty empty shago empty sai a sa mai wuta nan fasadu ne fir'aun wannan ne bayan ƙasa? ba inda musulunci ce a wannan so musulunci ba dan ta'adda ne ba da aka ce ba a kashe mata idan mace ta mata ɗauki makami ta nuhu za me za ka hita Abdullahi da Umar ce mun je yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wata mata an kashe ta fakariya zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa naha an qatl nisa wa subyan manzo Allah kalle shi kashi a a kashe mace kuma daga yau in dai aka kashe addini da nazo da shi ne kada a kashe mace kada kashe yawo sai dai idan ina mata do kuma makami to sai a kashe ta ka dubi tsoho ko da shi ne ya kawo kafirci a gari Inda ya tsuwa an je jari ba kan shi abin da aka yadda a kama shi fursunonin yaƙi ya ka zo da shi shugaban ya ga dama ya ce biya kudi a sake shi ya ga dama ya ce je kafin biyu lillahi in ga dama abotar da shi don tsoho ne kai a tashi bane addinin kafirci ba a kashe su sai dai an haɗu da sanin yaƙi ma'anan manya-manyan menene reverend fada da waye da waye in dai suna cikin gida sai ba da su ba su ba su ai da manzo Allah kenan to sai a ce musulunci dan eh, ta'addan a in dai ka samu wasu yara sun sha kwaya an gane sun sha wiwi sun ci Allahu akbar suna ta kashe mutane to wanda ba musulunci suke aiki ba kuma ce na karatu ba musulunci suke aiki ba su sun samu suke aiki amma ba musulunci ba ba ruwan sulhi da wannan Allah ka mu dace Allah ya ce wala ta'tadu kada ku yi ta'addanci ko da jojin jihadi kada ta'addanci mai ta'addanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ta yaki sai ce igzu fi sabilillah wa qatilu man kafara billah waghzu fi sabilillah ولا تغلوا ولا تغذروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولد ولا أصحاب الصوامي أكمل الله يبارك ku yi yaƙi don ɗauka addinin Allah ku yi yaƙi wanda ya kafa cewa Allah kada ku saci dukiyarsu ba sata sai dai ganima ganima daban sata daban an gani karatu kada ku kashe mutum kuma kaca kaca musala kenan kada ya wannan kada ku yi amana da su ku ci amanar su kada ku kashe yara kada ku kashe da shi gidajen ibada wannan shi ta addanci din wala ta'tadu akwai sahabin da aka je yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je yaƙi da shi da kafi ana saranni sare ka kafirin na faɗo a ƙasa bai kai da sarar shi ba kafirin ya tofa mai miyo a fuska sahabin nan da ya daga hannu zai filla kansa ko sai basa ce ya kai ce yanzu na kashe shi ba dan Allah na kashe shi ba dan jahaushin ya tofa mai miyo na kashe shi kajuwa <laughs> yanzu ba fi sabilillah bane ba jin haushi ya tufa mai shi za su kashe shi yanzu to ma Allah ta tambaye shi da Allah da arabi musulunci a kashe kowa Na. ba wanda aka kashe. Allah ce inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah bai san masu ƙetar iyaka to jama'a jihadi na nan kuma ko bai na ko ya kare jihadi na na tashar gyama amma ta shiga kaidoji amma na karatu akwai masu tunanin cewa jihadi ya nuna sunan Allah jihadi ya kare wannan bata shi kuma akwai masu tunanin cewa duk abin da ya rufe gobe sai a hoti ti kai insha Allahu akbar dan ganka sai a buge nan fa suka tare mutane a hanya sai aka ce wani ya karanta fatiha ce shi rufin ya ce ya kasu ne sai to karanta fatiha sai karanta fatiha wai wanda ce karanta fatiha sai ke tambaya abin da ce baba haka take shi wanda ya ce wani ya karanta fatiha din wai shi ne aka tafata shi ne ke tambar baba baba ne wa aka take Allah shi wani ya fatiha ba to yanzu nan jihar yake ko barna bayan kasa Allah ya sauke Allah ya ce mini واقتلوهم حيث تحفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم الله واقتلوهم وكشفوا حيث ثقفتموهم عند وكدرسوا wa akhrijuhum ku fitar da su min haythu akhrajukum ta inda suka fitar da ku wal fitnatu ashaddu min al-qatl fitina ta fi kisa tsanani wala tuqatiluhum inda al-masjid haram kada ku kashe su kada ku yage su a wajen masallaci mai alfarma masallacin Ka'aba hatta yuqatilukum fi sai in sun yage ku a masallacin wa in qatalukum faqtuluhum in sun yage ku a masallaci mai alfarma ku yage su kadhalika jazaa'ul kafirin wannan haka sakayya take ga ainin kafirai Allah na cewa da menene shaja'atawa cha waqtuluhum ku kashe su an fashe na karatu tun da an zo yaki ya zo mai magana yaki haka kashewa ne ba abin da ya rige zuwa yake kashe ka ko ba ganin bane ba in ba kashe shi ba kashe ka zai to kashe su ai fa kaftumuhum din da ku da zai su an gane karatu wa akhrijuhum ku fitar da su min haythu akhrijukum daga nan suka fitar da ku daga nan suka fitar da mu ne daga garin makka manda Allah sallallahu alaihi wasallam shekara sa da yayi a makka kafin mutu annabi Allah shekara 40 bayan zama annabi Allah shekara 13 nawa kenan ba san da uku kenan ba a shekara 53 din nan bai taba wata uku a wani garin ba makka ba amma dare guda yana ji yana gani ya bar garin makka ba dan yana so ba ba dan yana so ba da ana ta kashe mai mabiya ana ta kwace dukiyansu duk da aka bai fita ba sai da Allah ce fita ran da zai fita a boye fita da shi da sai Abubakar radiyallahu anhu babban abokinsa babban amininsa ko kana so ko baka so sai daga mutu bakin ciki idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana kaji fa ka dubi annabi Musa lokacin da yake tare da sahabbansa da wahala ta kai wahala sai ce kalla inna ma'i rabbi Allah na na tare da ni bai ce na tare da mu ba da shi da su sai ce tare da ni kuma sahabbansa ne amma shi manzo Allah ya da yake taso wurin to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya zo sai ke ce wa la tahzan inna Allah ma'ana bai ce ma'iyya ba domin Allah na tare da shi da abokan a raye da amacewa suka shiga cikin kogo da dare suka boye wurin aka zo neman su Allah ya sa ba a gansu ba ba ya ba a gansu ba ne ba Allah ne ya hada gansu nan domin sun zo sun tsaya gabansu gaban sunan Allah din sunan Allah na ganin su ban ganin su وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم لا يبصرون حسن أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا لو نظر da ɗayan su zai duba wajen kafarsa da baya gan mu wazalla ce na ma zannuka bi sunnaini Allahu salifahuma haba abokai mutum biyu da yake Allah shine na hukunsu ba matsala aka su gima leke leke musu gansu inda kaman mu ne tun da ba su ganin ba su ganin ka dai leko da suka jira min mari aka sai ta buje aljini ya mare ni tun da bai ganin ka ai amma da na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gari waye za su wuce suka samu suka bi hanya da su moga ke bi ba ma ne da kowa sani ba da aka zo kan jakshan marraba hanya manzo Allah ya waiga kalli makka hanyar makka an kalli ya tashi yace duk duniya ba garin da Allah ya saka wannan garin ya nuna garin makka ba garin da bisa wannan garin da ba dan mutanen ki sun kore ba da ba zan yi ta ba sallallahu alaihi wasallam akhirji tashi Allah ce kwatar da kalanka innal ladhi farada alayka alquran Allah da ya farlanta ma karatun Qur'ani da aiki da shi zai dawo da kai an dawo da shi ko dawo da shi ba sun tafi a sace su biyu da za su dawo bayan shekara shidda biya kenan duk da ba samu shiga ba an dawo da mutum dubu ɗaya da ɗari hudu da aka zo shekara ta takwas fato maka kenan ko an zo da mutum dubu goma da za a zo bayan shekara goma daidai hajjin ban kwana akwai sama da mutum dubu ɗari a gaban shi aikin nawaye na Allah ne shi ne Allah ce menene wa akhrajuhum min haifu akhrajukum ku fitar da su daga yadda suka fitar da ku kaga umarni ne Allah ya bada ku kuma ya bada izini ne amma ran da aka zo makka me manzo Allah yi da aka zo cin garin makka da yaki manzo Allah ya dinga daga buriya yana shela man aghlaqa babahu fa amin wa man dakhala masjid fa amin wa man dakhala dar abi subhan fa amin duk wanda ya shiga gida a guje ya kulle ku yale shi kana taba shi duk wanda ya gudu ya shiga Ka'aba a yale shi amintacce ne duk wanda ya shiga gida Abu Sufyan shiga su kenan shi ba amintacce ne ba taba su ba wanda aka samu aka kamo ba samu shiga gida ba aka tattara su ga manzon Allah da hantsi manzon Allah ce billal ya hawo Ka'aba ya ringa da kiran sallah billal yana kiran sallah sai gaji diga cikin kana tashi kuma ba gashi baki ba balarabe bane ba bai ma iya faɗin hayya ala sola ba bai da saudin sinin yake cewa hayya ala sala yake cewa yan neman suna shi to ya rasu nan abin da ba dai dole bane ba <laughs> shi da daga hannu ya larucin a yi suka kanka wannan shi sun yi sha ba za su kai za ku za ku ji za ku ji sinu bilal inda Allah sawdan yan bilal ce sinu wani Allah sawdan ce sai mai kuma aka tara su gaba manna Allah kowa ido ƙuruƙuru da wanda suka kashe mai sahabbai da wanda suka waye duk gasu na malam manzala ce ya kuke ganin nan da ku yau ce mun san kyautu min kirki ne dan wani ne kirki mun san halinka da gaske suke sun san shi sun san halin shi manzala ce izhabu antum tulaqa ku tafi duk an sake ku sai ku ga sharar sharar a ah, Muhammad an sake la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to ai kowa gyara ya sani kowa bata wani cikin su ya san shi banne da yau musulunci in ba dan manzon Allah bane ba bayan kashe shi masan kunna shi amma ce kai free fi sabilillah sai me kuma sai musulunta Allah ya ce wal fitnatu ashadd min al-qatl fitina yadda suka fitine ku cikin addini suka hana ku yin addini suka wahalar da ku ka duba manzon Allah a ƙasa ma'ana yana haye akan menene akan raƙumi ƙasa din nayi suka ci izra daga makka zuwa madina tafiya kilomita 450 450 kilometers kai makka da madina akasarin sahabbai sabai ba su ma da abin hawa ne a ƙasa a cikin yashi aka suka tafi kamar daga nan zuwa yana kiran kamar daga nan sai kawo cikin ilorin ba daga nan a ƙasa a cikin yashi don neman yadda Allah wannan ba fitine su ba Allah bai da ikon ya ce mala'ika zai dauki manzon Allah chip a dauke shi daga Makka aje shi a Madina ba ya dauke shi haka da bakwai ba to me yasa in jira bai dauke haka ba dan yanzu wato darasi gare mu ne cewa addinin za a yi haduwa da wahalayu an fice na ko za a yi cin kwakwa a jure a yi haƙuri manzon Allah ma ci kwakwa kuma ya ce nasara it's a lesson darasi ne kuma ka gane cewa rayuwa ba dole kullum a ji daɗi ba duk hannun da ke kirga riba wata sai kirga asara Allah ya ce wala tuqatiluhum inda al-masjid haram kada ku yaƙe su wajen masallaci mai alfarma masallacin Ka'aba kenan eh haramun ne yi ayi yaƙe masallacin Ka'aba san gani karatun mu hatta yuqatilukum fihi sai dai in sun yaƙe ku a masallacin in sun yaƙe ku ku yaƙe su an gari karatun me yasa zama haramun ran da manzo Allah ci maka da yaki yace ya kalli mutane yace to wannan gari fa gari ne harami ne ma khalaqa Allahu samawati wal ard huwa haramun bi hurmati Allah ila yawm al-qiyamah kuma arfan mashina na zuwa tashin tashin kiyama ko ni din nan dan lokaci kada Allah ya halatta mun shigo garin da yaki kuma na ga mutum garin da yaki an rume izinin mushi shige ko da wani ya ce zai yaƙi garin makka da yaƙi ya ce muku manzan Allah ya yaƙi garin ku ce mai Allah ne ba manzan Allah izini kai waye baka izini an gare karatu harami wasu malamai sun kai cewa mutum ko kisa ya yi wa wani gari ya gudu ya zo ya shige cikin ɗakin kaba. to ba za a shiga kamo shi ba sai da mai kuri ka san kuri ko ya hmm. eh, kewaye shi ba shiga ba fita in wata ta koro shi da kan kanshi ko mai mutu me za ka gani askar a ka'aba kana ganin su da bindiga ne duk wanda ya san ka'aba ba ka gani askar da bindiga ba ko da babu amma fa akwai communication gadgets cikin wani daki na can in tarihai suna kallon daga can security wa duk duniya ba inda ake da security saudiya duk duniya a america ta ci gaba ɗaya rage yau america da sai ma a kakashe mutane ma sana zuwa ta bishi da guje makka da ka taho akwai da ake kallon ka ina akwai na jikin ka ana gani kan ka iso an sai da za da kai waɗannan mm, maguzawan jikokin arna mm, mm, iran da suke zuwa su da giba duk shekara da giba na yi wani akwai sana'a a madina 2006 a madina muna kuma sallar isha'i malam kawai sai daga nan da nan askar suna neman su yawan wanda ke cikin masallaci lafiya a jaye mutanen da labarin suna dan wani motsi haka ce kwabo askar din sai sun lika su uku biyan kuwa sai sun lika kusa uku ba kamar nan mani dukkan nawa ne ta wallahi sai sun lika kusa uku ga kuma jiragen sama nan ga motoci ne yaka ganin ga ai wargi wuri ke gare shi mutum ya iya gani domin kiyaye harbin makka da harbin madina hmm. Allah ya ce fa in qataluhum faqtuluhum in suka yaƙe ku a harin makka ku yaƙe su kadhalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamakon menene kafirai fa inin tahau amma idan sun fasa an gane kila sun bar kafirci sun tuba sun musulunta masha Allah abu ne ma kenan a'a basu musulunta ba sun fasa ya ga ku to fa inna Allah ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jin gai ka ji musulunci kai shekara 80 kana musulunci ta adi in ka tuba yau magfurun laka yanzu duka mana masu yau ne ma yanzu da wani okonko zai shigo nan yanzu okonko ko wani bulus babban arni ya shigo nan yanzu ya karɓi kalmar shahada to yanzu kuma diyami mu na wani wallahi kuma diyami mu yanzu kuma me yasa shi da ya karbi kalmar shahada yanzu bai da zalibi ko da an yafe dalilin kaiwa aka yasa abin da Allah da zai karɓi kalmar shahada yanzu na nan wani ya fitar ya faɗi ya mutu billahi lazi aljanna za shi saka manzo Allah ya faɗi to da da kai ba muna san lobin bane ba Allah ya taimaka mu samu shiga aljanna to mun shi kenan sai Allah ya ce mi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الله ce wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har ya zaman to babu sauran fitina wa yakuna dinu lillah addini zaman to Allah ne fa in intahu in sun bari fala udwana illa babu kefar haddi face aka al kaga ce menene wa lomu ku yake su yana shaja'atawa duka da kada tsorata in ka je tauba ka je nuna da dama qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum aha aha wa yashfi sudur al mu'minin afa shana karatu shikenan Allah ce ku yake su hatta la takuna fitna har a daina samun fitina me fitina hada addinin Allah sakat an gane sai ce fitina nan a tabbatar za a yi addini hankali kwance ne wa kuna dina illa addini zama tun Allah shi ke dauka ba wai a yaƙi mutane ba kowa sai musulunta ba wannan karatun Allah bai rubuta kowa da musulunta ba duniya Allah bai kaddara ka ba hmm fariqun wa fariqun amma abinda Allah ya bada umarni shine a yaƙi a wa addini Allah aiki har addini Allah ya rubuta shi a sama shine ghafurur rahim billah an gani duk wanda zai wani addini shi rushe je ta yi amma zai biya jiziya amma tana ne menene ƙarƙashin musulunci ne shikenan halas don na kashe musulun sai ya musulunci dole addini abu ne na zuciya sai ya munafice ku ko ba ka bane tun da kuce sai yi dole shikenan zai shigo ya ta muku bana ba ku sani ba ta ma kuje wai da musulunta wai mu margu zai yi musulunta kace to mm, wani suna kake so kace ah, ba ku sani ma <laughs> ku samu sani zai kuka sa da kusa man sami saka da jin wannan shi bai nima musulun dabba sun sa shi ne da Allah da da kai shi zo musuluncin zai bai haka a kan da suna mai kyau wajen don da kuka sa ne ta saman sami <laughs> a can nan so haka ta yakuna dini lillah ba shi aka yi addini da wani addini ba amma addini Allah zama to shi ke a sama sai ce fa ta hau in sun bari sun daina yaƙa ku fala udwana illa ala zalimin babu gida haddi ba ce ga zalimai to wannan cewa ku yaƙe su hatta la takuna fi dinin kullu dini lillah guda biyu ta qur'ani ko na'am to ibrahim ga mana ɗaya. Mm-hmm. Shaka ya kuma. E, eh, a zuwa kan kan izigo. Ko zuwa kan izigo. Aha to, wani miji. Yawwa. Anna Allah maulakum ni'mal maula. Amza ci sura ce wannan. ayat da ba mu yanzu qatilu ma ta'ala ta kullu fitna wa yakuna dinu kullu lillah wannan mace da wannan wa yakuna dinu kullu lillah fa in tahaw fa inna allaha bima ya'maluna basir a can na kuma fa in tahaw fa inna allaha menene fa la duwala illa al zalimin wace sura ce Sosar anfal madaniya ko makiyya ita ce sura ta nawa a jerin sura alqur'ani kai hamza ta takwas ce ko dai ta bakwai ne wai aka yi na abdulsamad lamfani dishi takwas ya aka yi ta zama takwas zo to to ba ta ce ta tara to ce ta bakwai kyau Allah samu dace Allah ya ce a sharu haram ne bismillah الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الله الشهر الحرام في شهر الحرام وتامي الفرما نعم مقفين وتامي الفرما والهرمات قصاص alfarmomi ranko ne famanaita da alaikum duk wanda ya muku ta'addanci fatadu alaihi ku yi masa ta'addanci bi misli mata da alaikum irin ta'addancin da ya muku wattaqullaha ku tsoron Allah wa alamu ku sani annallaha ma'al muttaqin Allah na tare da masu tsoron sa ne malaman tafsiri suka ce ma'ana asharul haram bi haram wata mai alfarma na makofin wata mai alfarma da manzo Allah ya zo zai ce zai ce umra shekara ta shida bayan hijira suka zai da sha hudabiya ko suka ce ba zai shiga garin makka ba sai dai ya bari sai shekara mai zuwa ya dawo an gane wannan ya faru cikin watan zulqada to shekara mai zuwa din da ya dawo kuma cikin watan zulqada din ya dawo ya umra tare da sa. kaga wannan watan kenan na menene makofin wancan watan kenan kun gane karatun ne asharul haram bi sharul haram an hana ka shiga zulqada shekarar da taushe ka shigo zulqada wannan shekarar sai kuma an gane karatun kaga lahiya lauke ba wal hurumatu qisasun alfarmomi jami'i ta alfarma kenan Allah ya ce ranko ne me yake rufi a nan wurin duk wanda ya girmama darajar dakin Kaaba shi ma girmama shi duk wanda ya tabbata shi wa shi ma tabbata shi duk wanda ya girma alfarma wata mai alfarma a girma shi wanda ya tozarta shi ba shi ba tozarta shi ma'ana kenan shine Allah ya ce fa man da alaikum duk wanda ya muku ta'addanci ya ketare iyaka kanku fatadu alaihi bi misli ma atada alaikum shi ma ku mai ta'addanci irin ta'addanci da ya muku an gane karatu irin wanda ya ma in ka kara da ta hila sunan da zalimi ne yanzu bari tambaye ka mutum ka sai gara mamari yadda ake azumin nan kamar karfe biyar da rabi na yamma kana kallon gabas kana sauran kira sallah ka sai gara mamari don za ka rama ya za a yanzu za ka yi rama daidai da ma wallahi bai yiwa wadda za ka yi mai sai ta rode ma to ka zama ta zalimi to yanzu ya za yi ta shi kakakai haƙuri shi da ma lafiya gare ka shi sa ka da san ƙur'ani ba sai su rinke jawo abubuwa suna sa kalin mutane an mace na karatu yi eh, Allah ce kuma ni da alaikum fa ta zuwa alaihi to ida sama na yi misali ma da alaikum da za ka yi wa in aqatum fa aqibu misali menene to ida sa ya maji wala in sabartum sabirin Allah ce in aka muku uba in kuka yi irin wanda aka muku babu laifi amma da kafa yankuri fa shi ne fi alkhairi a sha kuna yake son kai amma wani kuma ta shi ta bai laifi ce kike zaki kallani da kyau wallahi kina kallo na ina ga ma ni ma kallon shege to da Allah ta ce wa kanka kallon shege gaban matarka ran da ran ta ba ki ce ma kallon shege mu zuga ya suka dawo shi kai kake mutane Allah ya sauke Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wajen ramuwa din kada ku ci kaida ku yi hakuri shi yafi idan mutum ya hakuri sai Allah ya biya shi wai da karama mai za baka in karama sai baka lada in karama ba baka lada ba baka lada da kai ramuwa amma kai hakuri akwai lada kuma akwai daukaka duniya da lahira insha Allah ta'ala sai Allah ya ce wattaqullaha wa alamu ku annallaha ma'al muttaqin Allah na tare da masu tsoron Allah ne bai ce na tare da masu ƙarfi ba an gane ku a cewa ni kana da ƙarfi Allah tare da kai a tsoron Allah ke bukata shi yasa bambancin namiji da mace jama'a namiji idan ran shi ya ɓaci yakan shawara ne da hankalinsa akan abin da zai yi an gane da hankali shi zai shawara in yi gasha ka in na yi kaza fa na kwanto kura sai fasa amma ita mace daren ta ya ɓaci ba da hankali hankalin take shawara ba da zuciya ta take shawara ka gane ita kuma zuciya in nan nafsan shi sa da ya mace yanzu jiwon ta ya ɓaci sai ga sai ta kasa sauwa sai ta ɓata domin da zuciya ta take shawara da hankali ta ba to idan kai namiji kai ma ka biye mata ranka ya baci sai kai shawara da zuciyarka to hadisin malam bashi sai yanzu na kanka San zuciya a san zuciya Allah kare mu kare sa za mu zaka da insha Allah ta'ala idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mu gobe sai mu ci gaba Allah ya sa mu dace kafin mu je ga tambayoyi muna son mu da nan dama mu mika godiya ga Alhaji Tijari dan dutse bisa kuɗi da ya bada jin naira dubu hamsin a sai tabarmi don karancin wuraren zama ga mutane wajen tafsirin na Allah ya bada lada Allah ya sakayya da alkhairi Allah ya ji kan mai gidan Allah ya ji kan sauran iyayen mu baki da Allah ya masa rahama